ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel. My Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku ga yadda miji ya kamata yi amaryarsa a daddaɗan daren su na farko. Amma kafin mu je ga daddaɗin wannan bayani namu, jama'a da Allah idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka. ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mun dora za mu sanar da kai yanzu bari mu tsinduma cikin daddaɗin wannan bayani da muke so maku na yanda miji ya kamata ya wa matarsa a daren amarcinsu na farko babu shakka tsakanin saurayi da budurwa yayin da ake yin soyayya a waje soyayya tana yin daɗi kuma tana sanya farin ciki amma dukkan wannan daɗin nata da farin ciki da ake yin ta kafin aure bai kai yin auren daɗi ba domin dukkan masoyan juna babu wani abu da yake cikin zuciyarsu ko kuma mace muradinsu illa su ga sun yi aure domin yin auren shine cikar soyayya su wadda suke yi wa junansu soyayya babu shakka ruwan zuma ce domin kuwa aba ce wadda take sanyaya zuciya ga duk wanda ke cikinta wadda bata kyale yaro kankani ba har babba ma bata kyale shi ba hasali ma idan aka shaku da juna aka zo aka yi rabuwa wadda ba a shirya ba hakan yakan haifar da cutar da ba za a warke ba domin shi so ba shi da magani wanda za ka ce gashi wanda za a sha a warke to mai saurare kar mu cika ka da surutu a mazauninka na ango wanda aka ɗaura maka aure da kyakkyawar amaryarka wadda kake so ita ma kuma take son ka yau wannan shine cikar burinka ya kasance a ce wadda kake muradi kake matuƙar ƙaunarta ita ce a cikin gidanka abubuwan da ya kamata ka yi a wannan daren amarci naku na farko babu shakka ya kamata ka gyara zama domin jin abubuwan da ya kamata ka yi sannan ita ma ya kamata ke ma ki gyara zama domin jin abin da ya kamata ku yi a tsakaninku a wannan daren amarci naku na farko babu shakka wannan rana ce ta farin ciki a gare ku wadda ba za ku taɓa mantawa da ita ba mun sani dai a tarihi akan yi rakiyar ango haka ma akan yi rakiyar amarya kai ango kai ango bayan an raka amarya akan zo a raka ka wannan shine lokacin da abokanka za su zo su ɗan yi maku faɗan da za su yi maku da 'yan shawarwari da za su baku sannan kuma su fita su barku daga kai sai ita a cikin wannan gida. to abin da ya kamata ka fara yi a mazauninka na ango mai neman tabarakin aure da kuma san zaman lafiya abin da ya kamata ka fara yi kai da ita shi ne ku tashi ku je ku yi alwala kai da ita domin ku zo ku yi sallah a biyu a cikin wannan sallar ango ya kamata ka sanya kanku wato ka yi maku addu'a ta samun ɗorewa da zaman lafiya dukkan abin da zai kawo maku matsala a aurenku Allah ya kau da shi wannan sallah bayan ka'idar ya kamata ka zauna ka yi wannan addu'a ta ya za ka yi wannan addu'ar bayan kun idar za ka ɗauki hannunka na dama ne ka ɗora a kan goshinta sannan ka fara addu'o'in da za ka yi na farko godiya za ka fara yi ga allah da ya sanya kuka zamo a tare a cikin wannan farin ciki sannan kuma ka roƙi allah dukkan wani abu da zai kawo matsala a cikin wannan rayuwa ta aure allah ya kawar maku da ita sannan ka ce ya ubangiji dukkan wani sharri kai da ita Allah ya kare ku sannan kuma dukkan wani abu na ƙi a gare ta Ubangiji Allah ya kawar maku da shi a zamanku na aure Ubangiji ya tabbatar da dukkan wani alheri na aure a tattare da ita ya sanya kuma ta zamo mai maka biyayya irin wannan addu'a ya kamata ka yi bayan ka ɗora hannunka a kan goshinta bayan ka gama wannan addu'ar kai da ita kun kammala addu'a sannan abin da ya kamata na gaba ku yi shi ne ka tambaye ta shin abin da ba ta so kai mata a cikin rayuwarta wanda ka tabbatar ta tabbatar idan kai mata shi sai bata mata rai sai in ta gaya maka sai ka kiyaye ka ce insha Allahu ba kai bayin wannan abu wanda ba ta so sannan kai ma sai ka gaya mata naka abubuwan da ba ka so domin ita ma ta kiyaye kowa ya alkawari da juna cewar me zai kiyaye dukkan abin da tsakaninku zai kawo muku wani saɓani wannan shine abin da ya kamata ango ku fara yi kai da amaryarka a wannan daren naku na farko domin hakan zai zaman zamanku danƙon soyayya da kuma ƙarkon zaman aure domin kuwa wannan addu'a da za ka yi ba ƙaramin taimako za ta ba a rayuwarku ta aure za ka samu da yawa wasu ma'auratan a wannan daren amarcin nasu na farko ga baki ɗaya sukan manta da waɗannan addu'o'i ko su tashi su sallah raka'a biyun ma ba sa yi saboda gabaki ɗaya abin ba su ɗauke shi da mahimmanci ba kuma babu shakka ya kamata mu sani wannan abu ne mai mahimmanci domin duk inda aka ce addu'a an gama magana ke da kike saurare idan ma misali angon naki a wannan daren naku na farko kika ga alamun aikata waɗannan abubuwa ba za ki iya yi masa magana amma ba wai ki tilasta shi ba zai iya zai yadda zai kuma kin iya yadda in ya so ki gaya masa ku tashi ku yi sallan nan ko da daga baya ne ki umarce shi ku tashi ku yi wannan sallar ku yi wannan addu'o'i domin hakan zai taimaka muku sosai a rayuwarku ta aure sannan wannan sharuɗa da za ku saka a tsakaninku zai tallafa muku wajen duk wanda a cikinku ya yi yunƙurin aikata wannan abin zai tuna cewar ai sun kun yi alkawari ba zai aikata ba hakan zai hana shi aikata wannan laifi da ya yi niyyar yi maki walau ke ma ke ce za ki masa wannan laifin sai ki tuno cewar ai a daren amarcin ku na farko kin riga ki masa alƙawarin cewar ba za ki taɓa yi masa irin wannan laifi ba hakan zai iya bayuwa ya sa ki fasa ya masa wannan laifi sannan kuma abu na ƙarshe ya kamata ku sani cewa aure ibada ne sannan kuma baya iya baya iya ɗorewa dole sai da haƙurin juna domin kuwa duk inda aka ce zo mu zauna kamar an ce zo mu saɓani, duk irin soyayyar da kuke yi a tsakaninku babu shakka aure in har ana zaune duk irin son junanku da kuke dole sai an ɗan samu saɓani wanda zai ɗan sanya ranku ya ɓace. to ba wani abu ne zai kawar da wannan ba illa haƙuri da juna shi yasa bayan an ɗaura maku aure idan wannan ya zo yi ma wasiya ko yi ma nasiha za ka ji yana cewa a yi haƙuri a yi haƙuri wancan ma in ya zo ba abin da zai furta maka illa ya ce a yi haƙuri a yi haƙuri ke ma haka na san duk a danginki duk wanda zai maki nasiha babu abin da zai ce maki illa ki yi haƙuri ki haƙuri dukkan abin da zai faru gaya maki za a yi ki yi haƙuri domin shi mai haƙuri shi ne kan dafa dutse ya sa kuma romansa babu shakka dukkan auren da kuka ga yi karko to haƙuri ne ya gina shi don haka da haƙuri yana ƙarewa da kuwa aure bai zaune ba saboda dole haƙuri shine jigon wannan zama ku? To mai saurare karka manta dai kana sauraron wannan sharhin auren ne daga wannan gawartacciyar tasha ta Ka dangwala gwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun bidiyoyinmu da labaranmu idan mun ɗora a kowane lokaci.